Hello. Na ce an samu abar? Me. A bayar da na yi magana. dawa Da kai mana mai dale. Ginsa waya yan mataron nan ba. A baya, a baya, kowace budurwa yanzu a baya.